شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata da Allah ubangijin talibai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 25 ga watan rabi'ul Awal. hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan nuwamba shekara ta ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wanda masallaci masjidu sami kuda wanda ke da tara, yakubu avenue duka daga lajima road angwani miji a kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wani littafi mai tarin albarka Riyadu Salihin na Abu Zakariya'u Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatin wasi'a a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na talatin da biyar za mu tashi a sabon babi wanda shi ne babi na uku malam yake cewa babu sabri babi da ke magana akan haƙuri haƙuri suffa ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba taba ba bawa wacce siffa wanda za ta amfane shi duniya da lahira mafi tsada kamar haƙuri ba shi sa malamai suke cewa as-sabru habsun nafs anil jaza'i shine kame kai daga wato fushi ko nuna damuwa idan mutum Allah ya jarabce shi ko mutum ya shiga dukan fuskansa ko ya ga tufafi idan an masa rasuwa wannan shi ne ma'ana ta sabru a harshen larabci shi sa sukan ce saba a kulanun inda musiba wane ya yi haƙuri a lokacin da wata musiba ta afka masa abinda ake nufi ai habasa nafsahu anil jaza'i inda al-musiba ya kame kansa daga kururuwa daga nuna damuwa a lokacin da wata musiba ta same sa saboda haka ne Allah madaukaki yake cewa wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum ay ka kame kanka nafsa ka kame kanka tare da waɗanda suke bauta wa ubangijinsu da safiya da maraice yuriduna wajha suna neman yaddan Allah suna neman fuskan Allah suna so su gane wato da ubangiji gobe kiyama salin alin su haɗu da Allah Allah yana yadda da su saboda babu wani abu da ya kai yaddan Allah a lahira shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ashabu sunan sun rawaito sa Imam al-Bukhari da Muslim ya rawaito sa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa 'yan aljanna in sun shiga aljanna sai Allah ce musu tamannau ya ahlal janna ku ɗan aljanna ku yi buri sai su dinga mamaki alam tuqayyibu wujuhana ya rab ya Allah ba ka haskaka fuskokin mu ba alam tudkhilana aljanna ya Allah ba ka shigar da mu aljanna ba sai Allah ya ce akwai wani abu guda daya da kuke bukata a wurina sai Allah ya ce na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba tunda an shiga aljanna ai za dinga tunanin ko kila za a iya cire ka ko sai Allah ce to na yarda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba kaga dan mutum ya ƙara samun yaƙinin me khalidi na fiha abada kenan ko sai ce yan aljanna bayan ya ce na yarda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba sai a zo da mutuwa da siffa ta dabba sai a ce ya ku yan aljanna ya ku yan wuta dukkansu sai kowa ya daga kai sai a ce haza huwal maut wannan shine mutuwa fatuzbahu mutuwa ma sai ta ɗanɗana mutuwa sai a yanka ta mutuwa ta ɗanɗana mutuwa sai Allah ce ya ahlal janna khuludun la ku ƴan aljanna ku dawwama dindindin babu mutuwa ga ta an yanka ta a gabanku. ku wa ya ahlan nar ya ku ƴan wuta khuludun la maut ƴan wuta to ku dawwama saboda babu mutuwa shine yasa Allah ce la yamutu fiha wala yahya ba sa mutuwa a cikinta kuma ba sa rayuwa rayuwa irin ta jin daɗi saboda a cikinta tsa'aman zagussatin wa azaban alima a cikinta abinci ne wanda ke shaƙe mutum kaga idan mutum ya shaƙe a duniya me yake tunani ya sha ruwa ko dan ya tafiyar da wannan shaƙewar to wasu kuma an hamiman a am'a'ahum in suka zo za su sha ruwa ruwa ne mai tafasasshen ruwa wanda ke soye fuska sannan kuma yana tsinke hanji la ya mutu fiha wala haya. to shi sa malamai suke kafa hujja akan cewa lallai wato idan an ce fushi a haƙuri shine wani kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yi wa ɗan adam ka kame kanka daga fushi wato fushinka ya zama mai tsada murmushinka ya zama mai arha kowa na gani saboda haka ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na na aisha take cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam baya fushi idan an masa ba daidai ba wai ya mai da martani saboda an masa ba daidai ba ba ya yi sai dai idan an saba wa dokar Allah sai a gafushinsa wa man takama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi shay'in qat li nafsihi illa idan tu'ita hurmatullah fa yantakimu biha lillah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba mai da martani Idan an masa ba daidai ba ya yi fushi ya nuna abin nan sai dai idan an saba dokar Allah sai a ga ya yi fushi idansa ya kada ya canza yana fushi ne domin an fusata wato ubangiji an saba wa dokar Allah kaga wannan yana daga cikin abin da ake so mutum musulmi ya ribaci wannan dama shi sa wata rana kamar yadda a cikin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci bashin wani ƙauye kuma ranan da ya cewa zai biya sa wannan bashin bai zo ba ba ƙauyen nan ya sa aka ce ba ƙauye saboda wuta duk abin da ka ji an ce yayi in dai ba ƙauye ne zai iya manzan Allah na cikin mutane kawai yana zuwa sai shaƙo mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce bashi na biya ne kaga in ni ne ko kai ya za mu yi ya ce wani ya so zartar da shi ko ya wulakanta shi a cikin al'umma wani ma zai ce shi nan an shata layi ana baka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane suka mai cewa a ku kyale shi sai ce bai ka zo karba ce ba shi na ya ce yaushe muka yi da kai sai ce rana kaza sai ce yau wace rana sai ce yau kaza sai ce ranan ya zo sai ce a'a sai ce kai haƙuri ka fice ni in ranan ya zo ban baka ba sai ka min abin da ka min yanzu sallallahu alaihi wasallam kaga ba mu ne kike nan ko an sha ta layi kaga wanda yana nuna maka haƙuri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babi babi ne da ke ba mu tarbiyya mutum ya kame kansa da dukkan abin da zai iya jawo masa matsala duk abin da za a yi maka saboda ya kunshi abu guda uku ne a cikin wannan haƙurin na farko ka kame kanka daga sabawa Allah kaga sai da haƙuri ko na biyu ka haƙurantar da kanka ka riƙe kanka wajen yi wa Allah biyayya shi ma sai da me sai da haƙuri sannan kuma na uku ka kame kanka da haƙurin cutar wanda za ka samu a tafarkin dokar Allah haka ne kaga wannan abin guda uku to idan mutum ya same su ya samu kyauta mai tsada a rayuwarsa saboda Allah yana tare da masu haƙuri mai iya ce khasa bilwasu imanin yake cewa qala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا Allah maɗaukaki ya ce ya ayyu allazina amanu subiru ya ku waɗanda suka yi imani ku yi haƙuri kaga umarni kenan ko malamai suke cewa wal amru mujarrad anil qarina yaqtadi al wujub umarni daga Allah idan babu wata qarina da ta rage mata ƙarfi to yana bada hukuncin wajibci ne nan Allah ne ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi haƙuri wa sabiru ku ƙara haƙuri kan haƙurin da kuke da shi barabitu sa'annan kuma ku toshe kafa na wanda za shaidan zai iya amfani da shi wajen kawar da ku daga bin dokar Allah ko kuma wajen da kafirai idan suka fada muku suka ce za su yaƙe ku to ku ƙara jajircewa wajen haƙuri wajen tunkararsu ku tabbatu a lokacin da suka afko muku suka ce za su yaƙe ku kaga in babu haƙuri to mutum ba zai iya wannan ba kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarni ne da yin haƙuri Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sai yake cewa umarnin nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru kaga umarni ne ai isbiru ala dinikum ku yi hakuri a bisa addininku kaga musulunci in ka ba hakuri ba za ka iya ba saboda yau baki ɗaya al'umma kowa ya nuna kiyayyarsa da musulunci sannan ya nuna kiyayyarsa gawa musulmi me yasa saboda shi ne addini na ubangiji wanda Allah ya yarda da shi duk wani addini da ake yi a doron ƙasa wanda ba musulunci ba to Allah bai yarda da shi ba saboda Allah ce inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya bi wani addinin da ba musulunci ba falan yuqbala minhu Allah ce ba zai karɓa masa ba wa huwa fil akhirati shi ko wannan mutumin a lahira min al khasirin yana daga cikin waɗanda suka yi asara to shi sa Hassan al-Basri ya ce ai Allah na bada umarni ne isbiru ala dinikum wala tad'uhu kada ku kyale addinin ku bi shiddatin wala li rakha'in saboda wani tsanani na rayuwa da ake tsananta wa musulmai ko musulunci isa ka saki musulunci sannan kuma daɗin rayuwa kada ya sa ka saki dokar Allah da kifin musulunci kaga abu guda biyu ne tsanani yakan iya sa mutum ya kauce ko ya bar layi sannan jin daɗi yakan iya sa mutum ya bin dokar Allah duk wa'annan ababen guda biyu Hassan al-Basri ya ce to wannan ayar tana kwadaitar da dukkan musulman duniya akan yin haka amma imamu qatada as-saddusi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sai yake cewa abinda ake nufi isbiru ala ta'atillah kaga ma'anarsa ɗaya da maganar da Hassan al-Basri ya fadi sai ce ai abinda ake nufi ku yi haƙuri kan yi wa Allah biyayya saboda yi wa Allah biyayya abu ne mai wahala zuciya ya rabu kashi biyu a wajen malaman tauhidi wasu suka ce ya rabu kashi uku akwai nafsun ammaratun bisu akwai rai ne ba da umarni da mummuna shi ko da yaushe ransa tana raya masa mummunan aiki ne Allah ka tsare mu na biyu akwai nafsun mutuma'inna akwai kuma rai na tsatsa wanda kuma tana kwaɗaitar da ma'abuci wannan ran akan ayyuka na alkhairi wanda suka ce ya rabu kashi biyu sai suka ce wancan ɓangaren nafsin lawama sifa ce li ammaratun bisu sifa ce li mutuma'inna idan mutum mutumin kirki ne yana bin dokar Allah duk ranar da ya saba wa dokar Allah ransa zai sa masa zargin kansa da kansa aka ji shi kansa ya ji ya yi yaushi ya cikin damuwa yana cewa da ya sani da bai kaza ba saboda mutumin kirki ne asali in kuma mutum mutumin banza ne idan yayi wani aiki na alkhairi sai ka je yana cewa shi da ya sani ma da bai yi wannan aikin ba Kana samun mutane haka ko kaga sifa ce ga mutma'inna kuma sifa ce ga amaratun bisu amma wasu daga cikin malaman tauhidi sai suka ce a'a ita ma tana cin rashin kansa ta wato rashin kanta nafsul mutma'inna kaga ɗaya kenan nafsul amaratun bisu kaga biyu kenan sannan nafsul lawama suka ce shine na uku amma wa'ancan da suka ce guda biyu suka alakanta da wannan na ukun da sifa maganarsa ta fi ƙarfi saboda idan mutum mutumin kirki ne in ya saba wa Allah shi da kansa za ka ji zuciyarsa na masa ƙaiƙayi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal ismu ma haka fi nafsika wa fi riwayatin fi sadrika wa karihta an yaffali alaihi nas laifi shine abin da ke maka ƙaiƙayi a zuciya kaga bawan Allah kenan wa karihta an yattali alaihin nan kuma kana kyamatar mutane su ganka kana wannan aikin aikin mutum mutumin ciki in yana saba Allah baya zuwa gansa kaga sifatun ne ko li mutma'inna kuma sifa ne li wato amaratun bisu saboda shi amaratun bisu zaka ga mutum ne yana saban Allah amma yana ganin abun burgewa ne Shi ne afa man na lahu su'u amalihi fara'ahu hasana Allah ce kaga mutumin da kawata masa munanan ayyukansa amma shi a wurinsa kyakkyawa ne sai ka ga mutum Allah ya suturta shi ya je yayi wani abu na sabon Allah ba wanda ya sani amma zai dawo cikin mutane yana ne yana tutiya da wannan abin yana nunawa yayi kaza yayi kaza kaga mummunan aiki amma an shi yana ganin ne kyakkyawa ne saboda an kawata masa zuciyarsa an kawata masa wannan mummunan aikin Allah ka shirya da mu sai malin ya ce wa kwana ta'ala Allah maɗaukaki ya ce amma a ƙarƙashin wannan akwai maganan Imamu Baha da mukatin bin Sulaiman dukkan sun ce isbiru ala amrillah ku yi haƙuri a bisa umarni na Allah duk abin da Allah ya ce kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce duk lokacin da ka ji Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ka ba da aran kunnuwanka ɗayan biyu ne ko dai alkhairi za a umarce ka ka aiwatar ko kuma sharri ne za a umarce ka ka kame daga aiwatar da shi an taimake ka an ɗaura ka kan abin da zai zama maka amfani duniya da lahira wani sahabi ne ya musulunta yana musulunta aka je yaƙi aka ba shi ganima sai ce ah, ba don wannan na musulunta ba na musulunta ne don a soke ni da mashi a nan ya fita ta nan shi ba san wannan shi nan yana gama faɗin wanda sai aka tafi yaƙi ana cikin yaƙi ko sai aka zo da wani mutumi an jefe shi ga mashi a wuyarsa ta fito ta baya aka zo da shi a rigingine an ɗauko shi sai manzo Allah yake cewa a huwa huwa shi din nan ne wannan da yawan nan furusin sai aka ce huwa shi din ne sai ce ya gaskata Allah sai Allah ya gaskata shi bi ma'ana gaske yake sai Allah ya datar da shi da abin da yake so duk lokacin da mutum zai yi addini in ya yi shi don Allah to sai ka ga Allah yana haskaka masa ya sa masa haske a zuciyarsa ya sa masa haske a idansa ya sa masa haske a jinsa sannan ya sa masa haske a kafafuwansa ya sa masa haske a hannayensa duk inda akwai alkhairi zaka ga nan yake tafiya kuma duk inda akwai shari sai ga Allah ya kame shi bai wajen ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana karami yana yaransa ɗan karami Allah bai taɓa sa ya je wani wuri da ake saba dokar Allah ba lokacin da suna 'yan ƙanana da shi da sai da bakar ba su ce shekara hudu zuwa biyar ba ana wani biki na wato bautan lata da uzza suka ce za su wuce wajen sai Allah ya saukan mai da bacci da shi da zaina baka duk sai suka kwanta a wajen suka yi bacci bai ma halarci wurin ba balle ya ga me ake yi saboda haka sai da na abubakar har ya koma ga Allah bai taɓa bukan gunki ba shi ba saboda ya taso ne tare da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya ga manzo Allah ke yi shi yake yi Isa da manzo Allah ce mai ga musulunci yace bismillah ya kaurace ma abin da suke yi saboda haka suka kyamace shi suka nuna masa kiyayya a nan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da ya ce wa rabitu arrabtu ya'ani rabitul mushrikina ku tsayu, tabbatu kan ababen da mushrikai suke ƙoƙarin shigowa a cikin al'umma don su farga a kansu ko kuma don su afka musu hukuku tabbatu a kansa saboda asalin rabtu shi ne idan aka tsaya a bakin boda aka ce an sanya mayaka a wurin su dinga gadi ne asalin kalman rabtu wato wa'anda suke bakin boda suna kare al'umma don kada wasu wanda ba su ba su shigo gari ko ƙasa su afka musu to wannan shi ne wato arrabu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana to bi ma'ana ku tsaya a madakata kuna kiyayewa don kada wasu su afko su ce za su cutar da ku su cutar da al'umman da suke ƙarƙashin ku to saboda haka shi sa Allah subhanahu wataala yayi wannan umarni yace wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin Allah madaukaki yace wallahi wala nabluwannakum na rantsi da ubangiji Allah da kansa yana rantsuwa yace ya rantsi sai ya jarabce mu mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi shay'in da wani abu kaga nan an nakira ce fi siyaqil isbat tufid al umum kada harf jar fi siyaq nakira tufid al ta'kid wallahi sai na jarabce ku da wani abu ina khawfi na tsoro zan jefa muku tsoro wal ju'i da kuma yunwa wa naqsin min al-amwali waya na dukiya ya kana da shi yanzu baka da shi ko kuma kana da shi a dinga sassaƙe dukiyar ta wani bangare asara ko jarabawa ya dinga samun dukiyarka wannan shi ma jarabawa ce sai Allah ce wal anfus da kuma rayuka ai ta kashe rayuka ko ɗan bindiga su fito kawai fur kashe na kashewa ko wanda aka kashe bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba sai ce masamarat da kayan itatuwa dukansu za su dinga mutuwa ko dinga shuke-shuke na kayan marmari amma kuma ba kwa cin moriyarsu su lalace sai Allah ce wa bashir sabirin amma duk wannan jarabawa da za ta zo ku yi wa masu haƙuri bishara kaga ashe kenan bayan wannan haƙurin ko wani abu mai amfani da zai zo mana kaga a yau irin halin da muke ciki wannan ƙasa tamu na jarabawa musamman ba a arewa babu tsaro ga 'yan bindiga suna kashe wanda suke so su kyale wanda suke so Sa'annan kuma ga masu kame don neman fansa da kidnappers kenan ko su ma suna cin karansu ba babbaka duk wannan jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana a arewa amma me dalilin da ya sa Allah ya mana irin wannan jarabawa shine abin da muke bukata mu gani to sai 'yan arewa sai suka siyasantar da matsala suka kasa fahimtar cewa ba matsala ba ce ta siyasa matsala ce ta addini dokar Allah ne mutanen arewa suka saba Dokar Allah da manzansa ne mutanen arewa suka yi wacantali da shi suka jefar da shi wanda da iyayensu da kakanninsu ba haka suka yi ba kuma daman alkawalin Allah ne in aka yi irin abin da mu yau muke yi Allah zai ɗanɗana mana irin wannan kuka haka manzo Allah ya gaya mana to sai mutanen arewa a yau sai ake ƙoƙarin a yaƙi kwakwalansu su kawar da tunaninsu daga bin dokar Allah su mai da abin tunani ne a mahanga ta siyasa kuma abin ya fi ƙarfin haka abu ne saba wa dokar Allah saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi hadisi ingantacce hadisin Abu Dawud Imam Ahmad ya fitar da shi haka Imam Tirmidhi daga Abdullahi dan Umar dan Khattab yace wata rana muna cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun goma khulafa arba'a duk suna ciki Ya ce sai wani matashi ɗan Madina ya tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai gama manzon Allah tambaya manzon Allah ya bashi amsa sai ya zauna sai manzon Allah ya juyo ya kalle mu mu da muka yi hijira daga Makka zuwa Madina sai ce ya ma'ashar al-muhajirin ya ku tarin wanda suke hijira daga Makka zuwa Madina khamsun idza fulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun ya ce ababai guda biyar idan aka jarabce ku da shi ina neman tsarin Allah ku da kuka yi hijira daga makka zuwa madina kada Allah ya sa ku ga wannan abin da idanuwanku sai ce na farko lamta tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha alfasha ba ta taba bayyana a cikin mutane ba da dai wanda shi fili baro baro ana alfasha ba a tsoron Allah illa fasha fihi mutta'un sai annoba ta yawaita a cikin irin wannan mutanen ana ciki ana ciki ko sai ce wal auja'u allati lam takun qad madat fi aslatihim alladhina madaw min qablihim ciwon da mutanen da basu san da irin ta ba muna ciki ko ba ciki amma corona min nabi ba'id ko ga mana muna cikin corona ko kafin shi an yi lasa an yi ebola an yi waye an yi waye ga corona wanda ta buɗe duniya kaga ɗaya kenan kaga sabai ba su ganta ba amma ni da kai gashi me muna ganin ta sai ce walam yanqusul mikyal wal mizan da biyu kenan duk lokacin da mutane suka kauye ma'auni da sikeli ma'aikaci baya zuwa aiki akan lokaci direban an ba shi kudin mai ya sha na dubu goma ya sha na dubu bakwai dubu uku ya sa aljihu ko ya kara wa mai gidansa da ruwa haka ne ko in mota ta yi nox ai ba kudin shi ba ne haka ne ko ba kama vulcanizer ka ba shi taya ya yi swapping ko faci ɗaya ne ce faci goma ko ya sayar da tayar ya replacing da wani malami a ba shi scheme of work ya karantar a boko ko islamiyya ko da iburi-buri lokacin jaraba ya zo a rubuta musu a salvation center da miracle center mata ta cuci mijinta ɗaya ya cuci mahaifinsa ko hani ya cuci wansa wa ya cuci yani kowa yana neman daman kowa da cuce sa sai ce wannan min kusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bikirin sai Allah ya jefe su da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa ana ciki ko ba ciki a wata ruwaya ta imamul bayhaqi a cikin musta'a a cikin wato shu'abul iman sai ce wa shiddatil mauna tsananin hanyar samun kuɗin sai Allah ya tsanta shi baya samuwa da sauki kuma Kuna ciki ko ba ma ciki kaga biyu kenan sai ce wa jauru sultani alaihim shugabannin su za su dinga musu keta yanzu siyasa ce wannan koko addini kaga addini ko Allah ne muka sa'a sai Allah ne ya ɗanɗana mana kuɗin mu saboda inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ya afka wa mutane na jarabawa sai in su sun canza sai Allah ya kawo canji aka fata an gane ashe mu kenan za mu canza ba wani ba ni in canza kai ka canza kowa ya canza shi kenan sai baka samu canji kaga na biyu kenan ko sai na uku ya ce wa lam yamna'u zakata amwalihim duk lokacin da mawadata a cikinsu suka dena ba da zakkan dukiyarsu yadda Allah ya ce illa muni'ul qatara min sama sai Allah ya hana su ruwa daga sama laulal baha'in ba dan dabbobi ba lam yumtaru Allah ba zai ma ba su ruwa ba ana cin alfarman dabbobi ne ya sa ake samun ruwa sai ce walam yanqudu ahda Allah wa rasuli na hudu kenan duk lokacin da mutane suka warware alkawalin Allah da manzansa wajen bin dokar Allah da manzansa illa sallata Allahu alaihi ma'aduwan min ghairihim sai Allah ya dauka ya daura makiyansu ba su ba a kansu fa akahu ba'da ma fi aidihim ababan da ke hannun duk sun dinga kwacewa dukiyarku su kwace Kuma ba shi bane yake yanzu sai ce dadiyar malam in immatuhum bi kitabillah matukar jagororin su ba za su aiki da littafin Allah ba wa yatakhayyaru mimma anzala Allah fi su fifita wani abu wanda ba shi Allah ya saukar ba akan abin da Allah ya saukar illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya sa kiyayya ne tsanani a tsakaninsu ba su musulmai amma ba sa kaunan juna haka ne kuma na kaunan juna a arewa yanzu tsakani da Allah ana kauna da sauki kaga wannan hadisin yana aiki a ɗabi'unmu ne saboda haka mu za mu gyara shi sa Allah ce wa bashirin sabirin ayiwa irin waɗanda suka kasance kawukansa irin wannan hali su yi hakuri maganan ku yi bole ku yi fito na fito duk zai haifar da ɗani ido saboda ba ɗabi'a ba ce ta musulunci kuma musulunci ya haramta wannan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ko da demokratiya ta amince a yi zanga-zanga na lumana musulunci mu musulmai ne Ko kuma kafin bature ya shigo nan ya zatar da mu ne muna me muna musulunci to sai mu bi tsarin addinin mu sai mu zauna lafiya ba da dama ko eh amma mu ba za mu yi ba ka je ka duba tarihin duniyan nan a yau in za ka yi wa kanka adalci duk kasashen da suke cikin bala'i a yau kai da zanga-zanga na lumana suka fara haka ne har mu fara da kusa sudan nan albashir oh! bawan allah nan a lokacin da gwamnatin ta shiga hannunsa da akwai gidan karuwai ɗan sanda ne ma ke gaji da iya samu gwamnati sai ya mai da gidan karuwai makarantu wasu firamari wasu secondary school haka ya mai da su an kawo canji ko ma kawo canji ba sannan kuma wani bai isa ya ɗauko karuwa ba wani gida na suna wai da sunan karuwai wannan gida abu shi kuma kai da ma matarka isa ka zo ka kama lojin ba sai kana da certificate na aure cewa wannan matarka ne kuma a ƙasan masu ɗaura aure alkalai ne ba tambarin kotu da sunansa kagan ka zo za a sani haka ya kawo canji daga baya abubuwa suka ɗanyi abin nan daga ƙarshe turawa suka yaƙi kwakwalansu suka zuga su suka fito suka mai bore suka mai bore yanzu irin kuncin da suke ciki ya fi kuncin da suke zargin su sa ya sa su a ciki shine ibnu taymiya yayi wani magana yace ma kharaja qaumun ala imamihim illa kanat halatuhum qabla al-khuruj alayhi aswa'u ba'da al-khuruj alayhi duk mutanen da suka yi wa shugaban su buɗe face sai Allah ya jarace su halin da za su shiga bayan sun masa bore sai ya fi muni fiye da halin da da suke kafin su masa bore yanzu har sun fito suna cewa ya laitahum da albashir zai dawo kaga wannan kusa kenan ka koma libya ko dan libya baya aikin komai an zagonin su ma yana karɓar albashi rayuwa ce ta jin daɗi in ka ga wani yana aiki to bako ne amma ba ɗan ƙasa ba saboda jin daɗi jin abubuwa da na jin daɗi duka dafi ya tattala musu suka butulce suka yi bole suka kashe shi suka wulakanta gawarsa suka yawo da shi a titi shi kenan sai suka fara ji a kwaryarsu haka ne wannan kenan sai mu koma somaliya wanda fi kowane daɗewa 90s ko guduwa ya dawo nigeria da addabe shi in ga kafuri a somaliya zuwa yayi amma babu kafiri ko kwaya kabila ɗaya ce suka yi wa shugabansu bore bala'i ya yi bala'i shi ya ce ba zai iya ba kawai sai gudu dawo najeriya nan najeriya ya mutu tun daga ranar har yau somaliya ba zaman lafiya duk wanda ya fi wani ƙarfi na makami shine shugaba kamar nan angon ko ake fi kowa karfin makami to shine shugaba shi zai bada umarni kaga an koma ana ki kenan ko fawo ba kuzanci kawai to irin wannan rayuwa ake yi to in ka koma nan baya baya sai ka shiga misra husn mubarak ko husn mubarak ya shekara arba'in yana jagorantar su suka mai bore suka ce yana kaza yana kaza ya kashi ya yi barna a cikin shekaru ukun nan da suka yi sun yi ɓarnan da shekaru arba'in ɗin da husnu mubarak ya yi ba irin wannan ɓarnan ba a cikin shekaru uku baya aka ci ko gaba kaga da ya tafi sai suka kawo wa mursi shi ma mai suka mai bole ko ya tafi sai wa ya zo sisi, sisi ma yanzu sun ce mai za su mai gore ba sa kaunansa kaga ai shi sa ibnu ya ce tuna sana tahta sultanun ja'irun khairun min lailatin bila sultan ku yi shekara sittin a karkashin shugaba azzalimi mai cutar da ku ya fi muku alkhairi a wayi gari a ce ku da jagora je ku tambayi annan mutane su ne za su gaya muku fa'idan shugaba a cikin al'umma amma ni da kai da rabasa a sama muke ci ba gane ba to ka duba suriya kuma ai su ma da haka da fulawa suka fara buran ko peaceful day demonstration haka suka fara amma yanzu ba ka duba garin shekara ɗari ba zai dawo da garin nan yadda yake ba shekara ɗari ba zai dawo da garin nan yadda yake ba to irin wannan fa ake harzuka matasa yanzu ake so su ɗauka a arewa su ma ne saboda yawanci ba tunani sai ce ai shi kenan ya samu ma ko to da nan ina za ka gudu ka tafi bizar to su ma sun sa boda already ƙarshen da ina za ka koma saboda haka dole mu yi wa kanmu karatun tanatsu mu sani cewa wannan ɗabi'a ce wacce musulunci bai amince da ita ba kuma in ka fito aka kashe ka fa manzo Allah ce an kashe banza amma ka yi mutuwan maguzanci haka manzo Allah ce hadisi ne ingantacce Imam Bukhari da Muslim suka rawaito ko kutin yace fa qitlatun jahiliyatun yace mutuwa ce irin ta maguzawa in kai fito kai bode aka buge ka buge banza kuma laifin fitowar nan da ka yi ka jawo aka fasa wa wani mota ko aka rotsa wa wani kai ko aka ƙona wa wani gida laifin na kanka Allah sai ya tambaye ka ranar tashin kiyama kuma tun a duniya sai ka fara ganin sakamakon abin kafin lahira kaga wannan ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kirki kuma ba ɗabi'a ba ce ta musulunci musulunci bai amince da wannan ba shi sa sai Allah ce wa bishiri sabirin ku yi bishara ga masu haƙuri irin wannan halin an ce ni ne haƙuri haka manzo Allah ya ce yace sai kunu bi ba'di himma. za a samu a na shugabanni la ya hataduna bi hudaya ba sa shiriya da ta. wala yastannuna bi sunnati ba sa aiki da sunnata ko suna yi sai ce wa sayqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin a cikinsu za a samu mazaje daga cikin shugabannin za su tsaye a cikinsu zukatansu zukata ne na shaidanu fi jusmani ins amma a jikin ɗan adam kaga ƙarshe kenan ko zuciya irin na shaidan amma a jikin ɗan adam sai huzaifa ya tambayi manzo Allah ya ce kaifa asna'u ya rasulullah in adraktu zalik ya zan yi idan Allah ya haɗa ni da irin wannan zamanin shugabanni suna da irin wannan siffofin sai manzala ce tasma'u wa tuti'u lil amir ka ji ka yi wa wannan shugaban ka duba duk siffar da manzala ya ambata ka masa biyayya wa in daraba zaharak ko da saboda tsabar ke ya da ka a baya a gaya ya maka mugunta kenan ko wa akhadha malaka ya kwace dukiyarka fasba wa ka ji kai masa biyayya mai maza Allah ke koya mana haƙuri shi ne saƙon mai maza Allah ke koya mana haƙuri kaga duk wanda ya fito ya kawo ya ce shi kaza maza Allah ya hana hadisi ne inda ta ce hadisin imam muslim ya ce man kharaja ala ummati yadribu raha wa fajiraha wala yata'asha min mu'miniha wala yafi li bi'adin hada falaysa minni wa lastu minhu duk wanda ya fito na fito a cikin al'ummata duk wancan mutumin kirki ya ki wancan mutumin banza baya haba haba wajen jawo abin da zai cutar da mumini sannan kuma baya cika wa kafiri eh, kafirin alkawali alkawalinsa ba ni ba shi baya cikin mabiyana kuma shi ni ba na tare da wannan aikin ne ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yau kaga irin wannan ɗabi'a shine ake kwaɗaitar da matasanmu wai su tashi da shi ha ana cewa wai don a yaƙi kwakwalen matasanmu sai a ce ai kudu sun fi mu wayewa kaga da suka yi kaza ai sun samu kaza kaga me kenan mu ma mu me an kasa jawo hankalinmu mu gane cewa fukan da mu muke yi Allah ya narkar da shi a cikin ayyukan da muke taddawa a cikin garinmu arewa wa ya kai mu aminci da babu ba ko sai ka sauke shi ka san shi ba bai san ka ba in kwana uku kuma ya tafi lafiya lau a ci abinci ma tare ba yanzu ma dan wanka ma kana tsoron sauke shi ba ma ba kwan ba ko ba shi bane babu wannan amincin saboda mun saba wa dokar Allah wanda da dan arewa ba a haɗa baki da shi a cikin uwansa to yanzu ba a za shi ne ma zai nemo wanda za su haɗa baki ya cuci baban shi ko ba ka ba abokin shi ne zai nemo wanda zai cuci ne abokinsa makwamci shi zai nemo wanda za su layasin don su cuci wa ɗan uwansa makwamcinsa kasuwanci ya haɗa ka da ɗan uwanka da cuce ka ai in kaga kuɗi ya shigo hannunka to Allah ne ya rubuta kasuwanci ya haɗa ka da ɗan uwanka kenan ku je ku yi kasuwanci tare a ba da kuɗin kafin ya zo wajen ka a bashi a gani in kuɗin zai fito da ƙar zai fito kafin ya fito wasu sai duka ce na yafe kawo wancan ba ka muka koma ba sannan wai irin wannan ita ce ɗabi'a mu kuma wai muna so mu zauna lafiya Allah ya ƙyale mu shafafu ne da mai mu dole sai mun gyara ɗabi'un mu in muka gyara sai Allah ya kama na canji amma irin wannan ɗabi'ar da muke ciki tufa da sauranmu da sauranmu matanmu ba da an ce an yi zina za ka gaba ya arewa ce kuma ba musulma ba ce haka ne yanzu ba suna fitowa har turkiya suke yi ka ji magana ta baka na iskanci da yarinya kama tana yi wannan fa a arewa ne ka yi magana ma mutum ya zage ka ya ce ina ruwanka da shi wanda da wanda ma bai san ka ba ya zo wucewa ya ga kai wani abu zai bi ka ko ina kake ya ladabtar da kai ba wanda zai ce mai uffa kai inda ma ka gudu ka shiga gida kai kanka ma a da yaro ba yi da ba zai shiga gida ba saboda ya san in ya shiga gida za a kutu shi haka ne yanzu ba ya yi ba daidai ba kuma zai shiga gida kuma za a kare shi kuma ma har mahaifin ma ya fada da kai har zo kai ne ke karna a unguwan nan har ga su wani da wani ba je ba je wanda ya zo ya nuna maka yana son ka ya ce ka gyara ne ba ya ce sau ke mu raba bane ko to haka mutanen mu suka koma waya irin wannan ne muke so wai mu samu shugabannin da za su yi mana adalci mu kanmu ba mu yi wa kanmu adalci ba wai kuma muna so wai shugabannin mu su yi mana irin rayuwar sayyidina Abubakar da Umar wallahi ƙarya ne dan ba za mu same ta ba ban mu ma kanmu ba mu yi wa adalci ba Allah shiryar da mu haka ya kamata mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu sai mu daura kan wato wannan aya insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba da dama in akwai tambaya ɗaya biyu sai mu amsa in kuma babu insha Allah sai mu yi sallah na gani babu tambaya kenan ko Allah ya mu dace Allah kuma ya tsare mu daga wannan fitinu kuke kunno mana kai da abin da zai zama mana musiba a wannan kafin kamu Allah ya tsare mu kada Allah ya jarabce mu irin wa'annan musibu duk wanda kuma yake so ya jawo mana musiba da bala'i da rabuwan kai a cikin wannan kasa ya Allah ka fi mu sanin ya Allah kai mana maganin sa duk wanda kuma zai kawo mana alkhairi a wannan kasa ya Allah ka kawo shi da wannan alkhairi kuma ka sa mana daga cikin wanda zamu amfana da wannan alkhairi iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da malamanmu Allah ya gafarta musu Allah sa aljanna makomansu Allah ka ba mu ikon bin dokunka Allah mun tuba ka tausaya mana ka yafe mana kurakuranmu ya Allah ka mu daga wannan musiba da kunci da ciki fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk